فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور مقدساتها فإن كل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته biyar da الله سبحانه Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara saduwar mu da wannan yammaci na Lahadi a sha 18 kenan ko ga watan ramadan shekara na dubu da da talatin tara bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shi ne yammaci na uku kenan ga wata shida shekara na dubu biyu da sha 2018 miladi domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratu ala imran kamar yadda muka saba gabatarwa a wannan masallaci na masjidu a sahaba da nan da su garin bauchi a nan unguwar jihar idan masu sauraro za su iya tunawa jiya mun tsaya ne ƙarshen aya na 78 a cikin wannan sura da yau za mu tashi a farkon aya na 79 mai Allah ya ce أعوذ بالله من mutanen littafi sai Allah ya ce wa inna minhum la fariqan lalle a cikin mutanen littafi akwai wasu jama'a yalwuna alsinatan suna karkatar da haltunansu wato lokacin da za su yi magana sukan karkatar da halcansu a wajen yin magana bil kitabi da littafin da an ka saukar musu litahsabuhu min alkitab wato suka zo yanda ake karanta littafin nasu sai su zo da wani karatu wanda baya cikin littafin amma sai su yi tsarin karatun da ake yi ma littafin bar yadda yanzu a ramma ya jawo aya sai ya zo da wani surkullansa ba qur'ani ba amma sai yi irin wannan karatun da ya yi to kaga wanda bai san karatu ba sabu min alkitab ai zai dauka ayan qur'ani aka ja Allah ya ce ba huwa min alkitab ba huwa fa ayan qur'ani wani wa yaquluna huwa min indillah sai su rinka faɗa cewa wannan ai daga wajen Allah yake wa ma huwa min indillah alhalin ko ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala Allah alkadiba za su rinka faɗan ƙarya suna jinginawa wa Allah subhanahu wa ta'ala wa hum ya'lamuna alhalin sun san cewa abu ya suke to anan Allah madaukakin sarki yana ba mu labari ne game da dabi'a daga cikin ɗabi'un mutanen littafi musamman ma yahudawa daga cikinsu suna da tactics daban-daban wato na hanyoyin batar da mutane saboda sun riga sun sanya maransu cewa ba za su sake bin wani annabi ba idan ya zo inda ba wannan annabi nasu ba annabi musa alaihi salam da shi ma annabi musa mun ga yadda suka yi ta fama da shi yadda ya yi ta ƙoƙarin dora su akan hanya suka rika botsarewa suka rika bujire masa duk kiran da yake musu sai suka zo da wani tsari wato bayan jiya an yi magana akan suna sayar da ayoyin Allahu subhanahu wa ta'ala ko kuma suna sayar da lahiransu akan ɗan abin da za su samu na duniya sai zama daga cikin tsarin da suke bi kuma akwai abin da ake kiransa a taharif wato jirkitar da zancen Allah subhanahu wa ta'ala su ba shi ma'anan da bai dace da shi ba kamar yadda anan Allah ya ce ya lura alsinatahum allayyu bil alsin wato shine jirkita harshe a lokacin faɗan wani zance wanda malamai sun ce yana kan wato tsari guda guda uku asalin allayyu abin da ake nufi da shi al'adar. to amma akwai allayyul lafzi akwai allay al-ma'nawi shi ko lauyin lafzi ya kasu gida biyu wato karkatar da harshe a lokacin da mutum yake faɗar magana ya kasu gida biyu akwai kashi na farko shine abinda Allah ya faɗa a nan ka zo ka rinka karanta wani surkulle amma a tsarin yadda ake karanta Qur'ani domin mutane in suka jika ka su dauka abinda kake faɗa din nan Qur'ani mutum ya zo ya zauna yana ta karanta wani shiririta amma fa in ka ji shi ka za ka ɗauka na jan ayan qur'ani saboda irin tsarin da ya san ake yi na kira'an qur'ani haka ya zo yake amma a kira'an a gaddawa amma kuma a kira'an yan zamani saboda haka zai zo ya ja abin kamar yana jan ayan alkur'ani amma hukar qur'ani sai kuma wato ainihin wanda shi kuma zai zo asalin ayan qur'ani ne ne karanto amma zai canja mata tsarin karatu ta fuskan wasani ko wani harafi saboda wata manufa ta misali waɗanda ba su yadda Allah yana magana ba kamar mu'tazilawa da waɗanda suka ɗauki wasu nau'i na daga fassarorinsu to idan suka zo suka ga wata aya da za ta yi magana a kan cewa Allah yana magana to sai su yi kokarin canja wasali domin kada zancen ya dawo ya fito daidai cewa Allah ne ya yi wannan zancen kamar yadda Allah ce wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa kaga an ce wa kallama Allah kaga lahu shine Allah shine fa'il kallama fi'ili ne madi aka ce Allah ya yi magana Musa kuma shine mafulu bi dan da shi aka yi magana kaga takliman maf'ulan fihi ko maf'ulin lahu saboda mafkuli ne da yazo wato a tsarin sigan fi'ilin wa kallama Allah Musa takliman wanda yake zo ne dan taukidi karfafa zance to idan suka zo karantawa yayin su karanta wa kallama Allah Musa takliman kaga sun mayar da Allahu mafkuli kenan annabi Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da ba da annabi Musa ba ina za ku gane wannan shine layyu da suke yi wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum sai sun zo sai su karkatar da harshen sai su faɗi wani magana wanda gashi ayan Qur'ani suka ja amma kuma wato sun bata ainihin wato wasalin domin ya dace da abin da su suke so to kuma wato alayyul ma'anawi shine shi kuma a wurin fassara ne sai mutum ya zo ya fassara wata aya ba a bisa manufan Allah sai ya zo ya karanta Allah maɗaukacin sarki ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah mai rahama ya daidaita a saman al'arshinsa in ya zo tafsiri sai ce istawa bi ma'ana istaula me na istaula shine mamaya wato Allah ya mamaye al'arshinsa maimakon ya daidaita a saman al'arshi to mamayan Allah ai ba inda bai kai ba ba bukatar a ce in za a faɗi mamayan Allah a ce sai an ware al'arshi a ce al'arshin Allah ma Allah ya mamaye ta to an ce al'arshi na zakan dama ai yake da iko akan kamar yadda aka ce duniya ta sace kamar yadda sama ta sace ƙasa ta ta sace ai waɗannan wuraren Allah dama yana da iko a kansu to me kuma yanzu sabon zance an sake cewa Allah yana da iko akan al'arshi wannan ai ya zama tasirul hasi abinda dama aka sani ne kuma aka sake maimaita saboda haka idan yace ar-rahman ala al-arshi stawa ubangiji ya daidaita a saman al-arshin sa wannan shine a faɗin magana akan daidaituwa irin daidaitar da ya dace da shi saboda magana imam malik da ke cewa al-istiwa'u ku wal kayfu majhul an su'alu da wa rida bihi wa shi daidaita ai sanannan idan aka ce yanzu istawa ala ramma ala al-kursi haka ce ala ramma ya daidaita kan kujera akwai san da ya daidaita ko da shigo ya gan shi to amma shi ne abin da imam malik yace ai shi daidaita kan ai sananne ne duk wanda aka ce ya daidaita akan wani abu an san mai daidaita yace to amma yanda Allah ya yi nasa kuma da ai ba a sani ba tunda shi Allah baka taba ganin sa Ita kursi mun baka taba ganin ta ba sai aka ce ya daidaita akan kursi su kana magana ya kare tunda baka taba ganin Allah baka taba ganin kursi mun baka dai ka yadda kawai ya daidaita an faɗi abin daidai inda hankalinka zai iya kamawa shine daidaito irin na Allah ba a sani ba to ka zo kana tambayar yaya Allah ya yi da wannan kayan abin da ba wanda ya saka tun da ba wanda ya je gani wa za ka tambaya ba wanda za ka tambaya ka yadda kuma tun da ya ce shi ya daidaita to kan wanda ya zama dole to wannan wato abinda a 'yan asha'ira da maturidiyya suke yi a wajen fassara su ce istawa bi ma'ana istaula wannan ko shakka babu kuskure saboda dama Allah madaukakin sarki kan ya riga yana da iko akan komai daga cikin abin da Allah ya halitta wai in ka zo ka ce an faɗi wannan ana nufin sawa ana nufin istaula ne wannan ka yi harifin fassara ka canja fassara daga ma'ananta na hakika domin duka cikin ma'anonin istawa a bakin larabci babu inda take da ma'anan istaula babu shi ita istawa gaba ɗaya ba wannan layin ne fassara tana ta'addi da ila tana da ta'addi da ala tana ta'addi da wawu duka waɗannan wurare in ta fito kalmar istawa ta zo to ba ta yin nuni wato zuwa ga ainihin wato abin da ake kiran shi mamaya ma ta yi nuni zuwa ga alkasu wato nufi idan an ce in na ce istawaitu ila baiti wannan ana nufin na nufaci gidanka ne saboda ta yi ta'addi da ila wanda yana nufin ma'anan alqasdu wato nufi kenan saboda haka wasawa ثم masawa إلى السماء ثم استوى إلى ardi wa hiya dukan Allah a wurin yayi bayanin halittar kasa yace ya halicci kasa a cikin kwanaki guda biyu sai yace sai sumattawa ila sama sai ya nufaci halittar sama wa hiya dukanun a lokacin tana hayaki ne zalla faqala laha yace masama ائتيا طوعا او كرها wato yace masama da ƙasa ku zo mu ku mun ko kun ki ko kun so halata suka ce a taina qa'idi mun zo ma da san saboda kai ka ce ba za mu tauri kai ku kaga kenan al-istiwa'u anan saboda ta yi ta'addi da ila ta zama nufata ba ta nufin wato sun mastawa ila sama'i sai Allah ya hausa ma ba haka ake nufi saboda wannan istiwa'in a wurin tunda ta yi ta'addi da ila ne to tana abin nan amma idan ta yi ta'addi da ala ya zama ala ne wani yana nufin wato ɗauruwan abu a saman wani abu hawa kan wani abu an gane shi ne kamar arrahmanu alal arshi Ta kaga ta'addinta da ala ne da Allah ya ce litastawi ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi subhanahu ta'ala yana magana akan mutumin da zai hau abin hawa in ya hau ga addu'an da zai da Allah ce litastau ala zuhuri idan kuka samu domin ku daidaitu sai ce akan gadan bayansa su matazkuru ne rabbikum idza tawaitum sai aka sake dawa da alaihi kaga alaihi sai ku tuna ni'imar da Allah ya muku in kun riga kun daidaita a gadan bayan sa'annan ku ce subhanallazi sakkara lana hada wa ma kunna lahu muqrinu wa inna ila rabbina lamunqalib to ku nan kalmar istiwa'i ta yi ta'addi da alani wanda ita kuma tana yin nunin sama an ce istawa ala kaza to ana nufin ya doru akan wannan abu saboda ana magana akan wanda ya bayan jaki ko raƙuni ko doki kaga shi yanzu an ce yayi istiwa'i a bayan doki ai ana nufin yana sama da doki sai kuma wato takan yi ta'addi da wawu wadda galibi wato ita tana yin nuni ne zuwa ga ainihin kalmar ma a waɗansu lokuta waɗansu lokuta kuma za a yi la'akari da siyakin yadda ta zo sai a bayan da ita akan saboda haka wani lokaci ma takan zo gayanta ba ta ma da wani ba wani abin da yake shiga tsakani amma waɗannan wurare guda biyu dama su ne wuraren da suka fi muhimmanci ta'addinta da ala da kuma ainihin wato a ta'addinta da ila idan ta yi ta'addin ga dai ma'anonin da muka ambata to idan mutum ya zo fassara sai ya fassara mai ala da cewa mamaya kaga ba su da alaka mamaya daban ɗoruwa akan wani abu ya zauna a kansa ko ya daidaita a kansa kuma ainihin wato daban wannan wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab suna karkatar da halcin su game da littafin da aka turo musu da shi muka ce ko allayyul lafzi ko allayyul ma'nawi allayyul lafzi shine abu na farko da Allah ya faɗa a nan zo su rika karanta littafin tsarin da ake karanta littafin su rika bi wajen yin tilawa amma ba littafin ba suke karanta suna karanta kulle ne domin wanda ba su yi karatu ba su ɗauka suna karanta littafin ne alhalin ba littafin suke karanta sai ɗaya ma'anan daga cikin allayyun shi shine su rika ɓata wasali domin abin ya rika dacewa da san ransu kamar da muka karanto wa kallama Allahu Musa takliman sai wa kallama Allah Musa takliman Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da Musa ba sai kuma allayul ma'nawi ita ne wanda yanzu muka ambata shine sun tashi fassara sai su fassara abun a daidai san misali yanzu mutumin da yake nassanta ko yake danganta yin maulidi da cewa wato shari'a ne sai ya kawo maka aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi rahmatihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wa khayrun mimma yajma'un kaga sai ce qul bi fadlillah da falalan Allah wato sai ya ce ana nufin a aiwon annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi rahmatihi da rahamarsa turo shi zuwa gare mu wa bi zalika saboda ka fal hu? to ku yi kenan shikenan huwa khairun mimma yajma'u ne shi to a wannan shine hujja da sa aka ce ayi maulid da kuma an kabu tafsiran malamai tun daga na farko sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da tabi'u atba'u tabi'in da tabi'u tabi'u atba'u tabi'in babu wanda yazo da wannan fassara to kaga yanzu su suna fassara wannan ayan ne gurgurdan abin da su suke so su dauro a kai ko san ransu ko san zuciyarsu wanda jiya dama mun faɗa cewa abinda malamai suka ce istadilla qabla an ta'taqid wa illa fatadin lallai ne ka nemi hujja ka rike kafin ka kama wani aiki dan ba haka wata na kai in sai da ka kama aikin ne aka ce na hujja to komai ma da ka kamo shi a matsayin hujja amma wannan ruwa zai ci shi ne an ci ai ko takwabi ya gani kamawa zai yi saboda shi dai so yake fita kawai saboda haka sai mutum ya ɗauko wannan aya wato sai ya ce zai kafa hujja da ita don kare wannan abin da ya kirkiro a cikin addini wanda ba yi da asali in kun fahimta abin da ake nufi wa inna minhum la fariqan yaluna daga cikin mutanen littafi akwai wanda suke karkatar da halshensu to yanzu mun fahimci allayyu ba ana nufin zallan a cikin yahudawa da kiristoci ba ne har cikin musulmai ba haka zai iya faru ko ba haka ba ne don yanzu duk mutanen da muka bari ma a cikin musulmai ne su ne suke ake samun waɗansu irin wannan mutum ya zo ya rinka karanta waɗansu surkullansa a matsayin cewa wato wannan wani abu ne mai falala daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala in ya koya wa mutane wannan suka rike za su rinka samun daraja ko su samu wani falala ya zama ba qur'ani bane amma dai yana koya musu wani surkulli saboda ya sami su jahilai ko kuma ya rinka canja fassarar alqur'ani gurgurdan san ransa ko kuma ya rinka ta karatun alqur'anin dan ya dace da ainihin wato manufofin inna minhum la fariqan yaluna alsinatahu bil kitabi Allah ce litahsabuhu min al kitab dan wato Allah madaukake sarki ce dan ku zaci abinda suke fada din yana cikin littafi idan mutum yazo yana magana ya tara mutanen da basu san karatu ba sai ya ta musu larabci shikenan su ka da su dauka kawai duk maganar Allah ne haka Allah madaukake sarki ce kawai ya bugo wata larabcin ba ma daidai bane shikenan ya wuce su kawai su kuma suna zaune kawai kikaucin da dai yana ta jawo larabci shi kenan zuwa wurin suna jan ƙur'ani ko na jan maganar allah saboda haka sai yi tsammanin cewa ai abin da ya zo ya ba su dan hujjoji ne daga cikin maganganu da Allah subhanahu wa ta'ala ko kaji wani ya ce ai annabi ma ya ce shikenan zai samu wata yan larabcin da kawai shikenan laisa na kamar kal mu'ayana ai annabi ma ya ce labari ba kamar ganin ida ba shikenan kaga wannan wata larabci ne kawai ya samu sai faɗa shi ke sai ya wuce ko waɗanda suke masu siyasa da ka rika jin su a rediyo haka wani kawai sai zo cewa haka Allah ya ce he kamo ni amma bai san a ina ɗigo wajen ba yana ta bayani don jama'a su gane cewa yana da alaka da addini sai kamo wani larabci kawai haka he yango goce haka ma Allah ya ce shi magana ba ma na annabi bane amma shari'a ji wajen Allah ya ce wa Allah ne ya faɗa to malai Allah ya ce litahsabuhu min alkitab wannan lamu anan wadan suka ce in ma takuna ta'lilan wa in ma takuna lil aqiba akwai lamu ta'lil ita lamu ta'lil ita ce lamun da take ishara zuwa ga sababi dalilin da yasa aka yi abu kaza akwai kuma lamu aqiba ita kuma lamu aqiba wato ba wai tana gwada dalilin da yasa aka yi abu bane sai dai ƙarshen abin da mutane suka yi a ƙarshen abin da mutum ya yi to inda za a fahimce shi abu kaza ne akwai bambanci tsakanin lamun nan lamomin nan guda biyu ita lamun farko sunanta As-sabab wato lamu ne da take gwada dalili misali na ce hadartul masjida li aqra al-qur'an ni na zo masallaci ne dan in karanta qur'ani wannan lamun lamun ta'alil ne me dalilin zuwa na dan in karanta qur'ani kaga ta zama lamun sabab sababun zuwa na shine ne karatun al al-qur'ani kama idan nace istattu samaka wato li'akulahu gadan na na na farauci kifi wato ko in ce istattu hada ligada na farauci kifi dan yin kalace wannan ana kiranta lamul aqiba wato ba lamus sabab ba wai na farauci kifin nan dan nayi wato dan na ci bane misali dan ya zama abin da dan na ci a yi ta ne dan kalace to kalacen nan kuma baya nufin yanzu ne zan zai iya yiwa sai gobe zai iya yiwa sai lokacin da na ji yunwa ne wato zan yi idan ka lura da mutanen fir'auna lokacin da aka sa annabi musa a cikin kwando aka jefa shi a cikin ruwa kwandon nan ya ci tafiya har ya zo gadan kofar gidan fir'auna to fa mutanen gidan fir'auna sun tsinci wannan kwandon amma za ga Allah ya amfani da irin wannan lamun da ake kiran ta lamun aqiba wanda da mutanen gidan fir'auna sun san abin da annabi Musa zai zo musu za su yi tuntuwan ba za su ba Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna sai mutanen gidan fir'auna suka yi tsintuwa suka tsinci wannan yaron sai Allah ce li yakuna lahu aduwan wa hazana kaga wannan lamun ba lamun ta'lil ba wai saboda ya zamo musu bane wannan lamun aqiba ne wato abin da zai zama daga ƙarshe to yaron zai zama bakin ciki gare su da kuma damuwa gare su domin inda saboda ya zama musu ne da su tsince shi a ai dama shi ake nema a samu a kashe shi kaga ba za su tsince shi saboda ya zama musu bakin ciki da damuwa ba sai sa Allah ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu kafuri a cikin fasarorin duka wato fir'auna da hamana da sun yi kuskure wajen kokarin yin fada da wanda Allah madaukakin sarki wato yace sai ya rayantar da shi har ya bashi annabi ko kuma sun yi kuskure da suka yi wannan tsuntuwa saboda haka ba kowane tsuntuwa ne in ka tsinta zai zama maka abin kirki ba saboda haka sun yi kuskuren tsuntuwa abu ne da suke neman ta su gama da shi sai kuma suka tsinto shi suka kawo gidansu kuma saboda haka wani abokin gaban su ne suka kawo gida suka ajiye wanda wanda abokin gaban suka raine shi kuma ya zo ya gama da mulkin shi kaga wannan li yakuna lahu laysa hadha bila bi lam inma aqiba ake kira to shine alal li tahsabuhu min al wato domin ya zam in mutane suka ji wannan kira'an to karshe fa za su yi tsammanin ai wannan abin da mutanen suke karanta musu shi ma fa qur'ani idan suka ji wannan larabcin da ake yi to fa karshe fa mutane za su yi tsammanin cewa hadisin annabi ne saboda haka mutum ya faɗi wata larabci zai ce kama kala sallallahu alaihi kamar yadda annabi ya faɗa ko ba annabi ne ba saboda haka litasabuhu min alkitab sai Allah ya kore ya ce wa ma huwa min alkitab bai daga cikin littafi ba ayan qur'ani ne wani larabci ne kawai mutum ya zauna ya shirya shi ah, wa ma huwa min alkitab yaquluna huwa min indillah kuma suna cewa wai wannan din daga wajen Allah yake wa huwa min indillah kuma ba daga wajen Allah yake ba wa yaquluna ala Allah al-kadhib suna faɗan ƙarya game da Allah subhanahu wa ta'ala gudawa? sun saba ƙarya wa Allah suna faɗan maganganu na ƙarya kuma su danganta wa Allah su ma nasara haka ne Suka faɗi maganganu su rika dangantawa Allah wanda kuma ƙarya ne Allah bai faɗi haka ba. in ka je cikin littafin su haka zaka gani cike da surkulle da soki burutsu abinda bai kamata a danganta wa Allah ba sai ka ji kuma wai ana faɗan shi cewa haka Allah yake ya zo a cikin littafin abu misali ma zuwa da zana cikin karatun babule ka ji an ce kamar yadda ya zo a farawa sura na kaza aya na kaza wata rana annabin Allah wane ya sha giya ka ji wani shiririta yaushe za a zo a ce wannan kuma ana dangantawa a ce wa a littafin Allah aka samu wannan bayani kaga wannan hauka ne bai dace ba ma kwata kwata ko wanda yake ba annabin Allah ba limami ba kawai a labarin ka zo ka ce da liman ya sha giya kaga abun a yayi bambara ba ma kuma ka zo kuma wai kai malami kenan kuma za ka a gidan talabijin ko rediyo da aka yi program ko kuma ka zo ka rika ai wannan ko a littafin yake ma ya ka rika wucewa kar ka rika faɗa kai amma zai ga ya faɗe shi direct sai ce ya zo a cikin kaza farawa kaza kaza wata ran da annabuwa ne ya sha giya shikenan sai ya yi tsaraici wannan irin rashin abin nan kaga bai dace a ce za ka danganta ma wanda yake. kowa daraja a cikin al'umma kuma ka danganta masa wani abu wanda yake mai muni wannan ba karamin wato kuskure ba saboda haka kenan su kuma sai su rinka faɗan cewa wannan ma maganar Allah litasabuhu min alkitab wa ma huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah suna cewa wai daga wajen Allah yake Ana ce ma huwa min indillah irin wannan maganganun bai dace a ce daga wajen Allah suke ba wa ya kunu na Allah alkadhib suna yin karya wa Allah na daga cikin ƙarerayi da Yahudawa suka shahara da shi ma Allah subhanahu ta'ala sun ce halin Allah a dunkule yake Allah ba ya kyauta وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء wato wa qalatul yahud yadullahi maglul yahuda suka ce hannun Allah a damƙe su bai ba ma kowa komai to wa yake ba su abin da suke ci wa yake ba su abin da suke shi arzikin da suke samu a ina suke samuwa da ma suka za a suka tsaya suka kirkira ƙarya suka danganta wa Allah suka ce hannun Allah a dunkule yake Allah bai da kyauta wato wai Allah marwaci ne qalat al ya yadullahi maglul sai Allah ya ce yanzu ma Allah kuke faɗan wa to gullan alje daga yau an maki hannayensu saboda haka ba yahude Allah madaukakin sarki tunda ya mayar masa da martani to daga lokacin bai hude bai sake zamowa mai kyauta ba duk duniya babu marawaci kamar bai hude ba ka taba jin kasan Isra'ila a taimakon da daya a duniya ko ina ka ji sunanta ba ta ba ruwan ba ta ba mu kowa kyauta ita kanta kawai ta sanya. in kaga ta kashe wani kuɗi to za ta yi wani banda ne ko za ta kashe mutane ko za ta lalata musu tarbiyya ko za ta yi kaza amma ta taimake su akan wani abin da zai taimake su a cikin rayuwa ta ita ba da ta taɓa yi ba kuma za ka ga mutum wato kamar yadda malaman musulunci suka faɗa saboda tsabar rowan sama yakan ƙare ma ya rowa makan sai da ga mutum mai kuɗi amma yana yawo da gajeren wani kaga wanda har rowan ma ya kai har makan tarin ka amma kullum a ce wai kai yawon ka da gajeren wando kake ba za ka iya samun ma wai ka sai ɗan dogon wando ma ka sa a jikinka ya rufe ma jiki ba saboda tsaban tsiya saboda haka Allah ce gullat aidi an maki hannayen wato su walu inu bi baqa kuma an tsine musu ma saboda abin da suka faɗa saboda haka su yahudawa sun saba ƙarya wa Allah a wani wuri sun ce dan Allah ba ya kyauta da wani wuri suka ce ah, abin ne sa ba ya kyauta saboda shi Allah talaka ba ya da لقد سمع الله قول الذين الله قول الذين قالوا إن qad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa me damuwar su ko dan Allah ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudaifahu lahu adafan kashi wa zai ba wa Allah rance rance kyakkyawa sai Allah ya rubanya ma dai suka ce a kashi Allah ma tunda na karbar rance ma shi talaka ne da haka suka ce Allah talaka ina Allah ya ce hakika Allah ya ji waɗanda suka cewa Allah talaka ne wai su ne masu kuɗi Allah ce to da sanu za mu rubuce abin su da naktubu ma qalu za mu rubuce abin da suka faɗa kuma da su zo su samu wannan yana daga cikin wato sharri ko kuma ƙarya da ainihin wato yahudawa su karɓa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala to irin waɗannan ƙarerai suna nan a ainihin wato cikin alkur'ani wanda yahudawa suka rika faɗa kan halittar samai da kasai da muka karanta aya sun ce Allah maɗaukakin sarki ya halicci sama wato ya halicci ƙasa ya halicci abin da ke cikinsu duka cikin kwana shida shine ya huta ranar asabar saboda haka suka ce Allah ya fara aiki ne ran lahadi wato ya yi ƙasa lahadi da litinin ya yi sama talata da laraba ya yi abin da ke cikinsu alamus da juma'a ya huta ranar asabar wannan shine Allah madaukakin sarki ke ƙarya Allah ce mu mun halitta sammai da kasai ba masana min lugu mu ba mu wani wahalar da ya sami tunda mu cewa muke abin ya zama kawai sai zama ba wai za mu zo ne mu ɗauko ni guduma da abin nan da pinches da cisil muna buge nan muna tada nan ba haka ne ba mu za mu ci abu ya zama ne sai ya zama na amruna wato al'amarin mu kawai idan muka ce ya kasance ne an ya kula lahu kun fa yakun Allah ya ce ma abin ya kasance sai abin kawai ya kasance ko irin wayannan suna nan cikin alqur'ani da yawa arerayin da yahudawa suka rinka yi shine Allah ya ce yaquluna ala allahi alkaziba suna dangan kan fadi ƙarya su danganta shi ga Allah subhanahu wataala wato alhalin kuma sun san abin da suke fada din game da Allah ƙarya ne shine wa hum ya'lamu wannan jumla ce haliya wato wa hum ya'lamuna wa yaquluna wato halatu kaunihim alimuna bi annahu kadhib kasantuwan cewa su sun san cewa abin da suke fada din nan wato ƙarya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to yin ƙarya ma Allah yana daga cikin mafi girman laifi domin a wurare da dama in Allah madaukakin sarki zai yi magana akan wanda suka yi masa ƙarya sai ka ya ce wa man azlam man iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqq la الكافرين Allah yake wa man azlamu mimman iftara ala Allah كذب ba wanda ya tsananin zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta ga Allah aw kazzaba bil haqq lamma jaa ko kuma lokacin da gaskiya ya zo masa ko sai ya ƙaryata to kirkira ƙarya mutum ya danganta ga Allah dan neman wani abu na duniya ko dan yayi fada da sakon Allah subhanahu wataala wannan yana daga cikin mafi girman laifi yasa ibn al-qayyim al-jawzi cikin al-fawaid yace shi a fahimtar sa yin ƙarya wa Allah ka faɗi magana ka ce Allah ne yake kuma Allah bai ce ba to shi a wurin sa yafi girma ma akan mutum yayin shirka me dalili yace eh shirka mutum idan yayi da ta tsaya ne akan sa shi kadai wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah to bayan shi dama ya bata sannan kuma ya batar da mutane sannan kuma shi ya ɗauki kansa ma ya je ya manna shi da ubangiji ya dawo sa'an Allah tunda yana cin yana cin me ake cewa ne yawa yana cin yana magana a madadin ubangiji wato yakan yi magana kuma maganan nan yana cewa Allah ne ya ce ayi abu kaza kuma shi Allah ne faɗa ba idan yanzu aka same ka da takarda fake kana rubuta abu a maimakon gwamnan bauchi kana ganin aka kama ka za ka taba ka ji kuwa za ka shayin za ka kama ka ce ga wani takarda ka rubuta a maimakon gwamna da sa hannu na gwamna kai ne wakilin gwamna ka abu kaza wanda kuma shi bai sa ka ba kana ganin haka kama ka za a iya zai ninka da wuri kuwa kaga ba za ka belu da wuri to shine abinda Allah madaukakin sarki yake cewa mutum zo yana magana a madadin Allah subhanahu wataala kuma shi Allah bai turo shi Allah bai gaya masa ba Wani ba karamin hadari bane dan zai fatar da mutane da yawa a matsayin shi wakilin Allah ne kuma ƙarya yake shi ba wakilin Allah shi sa Allah ce kul inna ma harrama al fawahisha ma zahara minha wa ma harrama الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا Allah madaukakin sarki yace kurkace da su innama harrama rabbiyal fawahish ubangiji na ya haramta alfasha ma zahara hawa wa ma baqa abin da ya bayyana da abin da ya buya wal isma Allah ya hana laif wal baghy da ya hana zalunci sai ce wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi subhana kuma Allah ya haramta ku shirka wa Allah abinda Allah bai saukar muku da hujja akan haka ba sai ce wa an ala Allah ma la sai ibn qayyim ya ce ka lura haka Allah ya jero laifin daga mai bi masa wurin laifin sai mai bi masa wurin laifin harama rabbiyal fawaish Allah ya haramta alfasha. an ce alfasha shine dukkan abin da ya zama mummuna in aka ce mutum ya aikata za a ga yayi babban laifi ce yayi zina ko yayi luwadi ko yayi kaza irin waɗannan abubuwa aka ambata mutane za su ga munin abu wannan shine alfasha harama rabbiyal fawaish ma zahara min wal isma to al'isin kuma wasu malamai suka ce shine shan giya wato shan giya shine al'isin sharibtu al'isma hatta dalla aqli kaza kal isma tazhabu bil uqul saboda haka kenan al'isin ana nufin wato giya wal bagya zalunci saboda haka shan giya munin sa yafi nazari saboda mutumin da ya yi zina ba lalle ya sha giya amma wanda ya sha giya kuma zai iya yin zina zai iya abin da zai iya kisa ma dai abin da ya fi saboda haka zalunci kuma ya fi waɗannan wato ka zalunci mutum akan dukiyarsa ko akan jininsa ko akan kazansa ya fi kuma waɗannan ayyuka laifi saboda waɗannan ayyukan guda biyu ka ɗauke su tsakaninka da Allah ne da rashi in ka sha giya kai da Allah in ka yi zina kai amma idan ka zalunci mutum kuma yanzu kai da mutum bayan ka yi wa Allah laifi kuma ka yi wa wani laifi nan je kiyama kuma shi yanzu yana neman ka bashin ka biya wannan laifi Sosai, wa an shirku billahi sai Allah ce ku yi tarayya wa Allah kaga sai biyo bayan wannan wanda shi kuma shirka ai yafi wato zalunci saboda shi ma shirka nau'i ne na zalunci amma zaluncin da kai ma Allah ne ba ma mutum kuma an ce inna shirka la zulmun azim kaga shirka za kace ce zalunci ne amma cikin zalunci shi babban mai girma ce to sai aka ce wa anta qulu ala allahi ka faɗi magana game da Allah to shi kuma ya fi shirkan ki tunda shi kuma shi sake biyo bayan saboda wanda ya faɗi magana game da Allah to yakan yana isar wa mutane sako ne cewa shi wakilin Allah ne kuma Allah ne ya ce ayi abu kaza kuma abin idan ba Allah ne ya faɗa ba zai batar da mutane da tsarin yau yau duk malami da zai zauna akan ata zaka ga mabiya da zai tara masu tarin yawa kuma duk suna bin sa ne a matsayin cewa abin da yake faɗa din nan haka Allah ya ce kuma ba haka ba yanzu wanda ya dora mutane akan irin ilimi na hakika yanzu wannan ba gwamma shi zai shirka sa ba shi kadai a ce duk taron mutanen nan sun yarda za su iya zagin Allah a fili za su iya zagin manzan Allah za su iya zagin Qur'ani an tambaye su kuma su ce wannan wani ai a ilimin hakika ne ko mutane ba ku san ilimin hakika ba mutum ya fito zagi Allah ko da ji manzo Allah kuma ce wannan wani ilimi ne wanda wai jama'a ba san shi ba to ilimi in ya zama ba abinda annabi ya zo da shi ba bai amfani wannan ilimi kuma duk ilimin da za a yi karshe a ji zagi Allah mai fa'ida wannan ilimin duk ilimin da ba zai koya mutum sanin girman Allah ba da sanin girman manzon Allah akwai amfani wannan ilimin fa'ida da amfani ko ilimin lahira ne balle kai ko ilimin duniya ne balle a ce ilimin lahira ilimin duniya in ya kare da da zagi Allah ko dai kare a zagi Allah ko dai kare a musulunci to wannan ilimin Allah wanda ransa bai da amfanin yi to ina kuma ilimin da zai kare a ce wai na neman lahira ne kuma ana zagin Allah to wurin wai za a nemi lahiran ne lahiran ba wurin Allah ake nema amma kuma zo ana zagin sa kuma cewa ana neman wani abu a wurin shi yanzu ko kai ne mutum ya zo ƙofar gidanka ya ce ya zo neman sadaka amma ya kucinci ma maka ashe ya ce dan abu kazan ubanka za ka bashi to fi sabilillahi wani abin ya saba da hankali ya saba da hankali a ce musulmi ya ce wai zai yi addinin Allah kuma tare da zagin Allah ko ya ce zai yi addinin Allah tare da zagin fiyayyen halitta shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yake wa yaquluna ala allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun wala du masu magana irin waɗannan ƙarya suke wannan ba magana Allah kuma Allah ba zai taɓa yarda da kafirci a matsayin addini wala yarda li ibadihi kufur Allah bai yarda ba yinsa ce kafirci ba ba da kai ka zagi Allah ka dauka kai musulmi ne ba zai yi ba ka zagi manzo Allah ka dauka kai musulmi ne ka zagi musulunci ka dauka kai musulmi ne ka zagi qur'ani ko goshin ka zai huye ne saboda sallah kai arne in dai ka zagi Allah ba wani magana ka zagi manzo Allah ba wani magana ba wani sassauci sai dai ka dawo musulunci kawai amma musulunci kan ka riga ka tattara ko mazan ka kai waje a ciki to amma kuma waɗanda suke daura su waɗanda ai da sunan malamai kuma hakan ba wai ilimi ne ake daura su akan kaga wannan hadari ne mai girma a nan Allah yana gwada mana malamai a cikin ahlul kitabi waɗanda suke amfani da bakunansu da sunan malanta suke cutar da al'umma suke cutar da jama'a suke ɗora mutane akan hanyar tafiya wuta a zahirance kowa yana ganin wuta za su tafi to amma kuma da sunan ilimi suke wannan aiki saboda haka Allah mu sarki anan yana ƙara mana ishara yanzu ayan da zai je gaba duk ayoyin da za su biyo bayan wannan ayan duka za ka ga ana mayar da concentration ne akan miyagun malamin malamin da zai zo ya ɗauko wata magana na ƙarya ya danganta wa Allah ya ɓatar da mutane haɗarinsa ya fi mutumin da zai je ya riƙa bautan wani ba Allah ba shi kaɗansa sai Allah ya ce ma kana li bashar ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal hukma wan nubuwwa an yutihu Allahu ba. bai dace ba samma wani mutum idan Allah madaukakin sarki ya bashi littafi wal hukuma ya bashi hukunci wannan buwata ya bashi annabta summa kula lin nasi ya zo yana cewa mutane kunu ibadan ne ku zan bayina min dunillahi kar ku zan bayin Allah walakin kunu rabbaniyina sai dai Allah ya ce ku zama na Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda kuka kasance kuna yi na sanar da littafi wa bima kuntum tadrusuna da kuma abinda kuke yi wato ainihin na darasin littafi to ku lura da wannan aya anan Allah madaukakin sarki ya ce ma kana li bashar malamai sun ambata ta fuskan tafsiri akan ma'anan ma kana li bashar wasu suka ce ma kana yambagi li bashar bai kamata ba ma wani mutum wasu suka ce ma kana yambagi wala yastaqimu li bashar wato bai dace ba sannan kuma ba zai tsayu ba ma a ce mutum dan uwanka ya zo ya ce ka zama bawansa abin ba zai ma yi ko a hankali ko a hankali yanzu mutum ya zo ya ce kai ka zama bawansa kar ka zama bawan Allah to da shi da Allah wa ya halice ka shi zaman ka bawan Allah ai ko ka ne ko ka zo kai bawansa ne tunda shi ya halice ka Dan kullu ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu mutum bai isa ba saboda me yasa kauniyan ba ka da ikon tasarrufi a karan kanka a kaunu sai da yardan Allah sai da izinin sa shine walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un ga Allah suka miƙa wuya wanda suke sama da wanda suke ƙasa ko sun ki ko sun so shine dau'an wa karhan idan yanzu Allah ya kaddara zaka yi rashin lafiya zaka hana kanka ne kaga wannan ko baka so ba ai shikenan yanzu ta iya yiwa ka shirya gobe za ka yi tafiya ka tashi gobe ka tashi ba ka da lafiya yanzu a san ka ne kai rashin lafiya ba a san ka bane kaga baka so amma saboda baka da iko da tasarrufin wannan duniya yana karkashin ganin daman Allah ne kai kuma bawa ne cikin bayin Allah to yadda ya tsara haka zai kasance idan Allah ya ga dama sai a tashi da mamakon ruwan sama da safe kana so za ka yi tafiya amma ɗakin ka ma ya yayi wanda za ka yi tafiya dakin ka yayi ba zai yiwu ba to saboda Allah yake da ikon tasarrufi da duniyan haka kuma zai kasance kuma babu yadda ka iya shi Allah madaukakin sarki yace bai kamata ba wani bai dace ba kuma ko mutumin ma yana ganin hakan ya kamata to ba zai yiwu ba hakan ya kasance a tattare da shi ya ce mutane su zama bayinsa ba bayin Allah ba kana li basharin ayyucihu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan ne yanzu waɗannan 'yan haƙiƙan su fa ba fa suna ce mutane su zama bayan su bane a shi allan nema ya zama bawan shugabansu yanzu wanda ya waka kwanan da mai yake cewa shi cewa yake yi afuwan afuwan ya barham aikin da ka ba kuma gidi ya kasa to kaga misali yanzu yanzu allan ne yake so ya zama bawan wani ya zama bawan wani mutum ba kuma sauran mutane ne su zama bayin wato ɗan uwansu mutane ba yanzu nan Allah na kore ma ku zama bayin wasu mutane ne dan kawai Allah ya ba su littafi eh ko dan Allah ya ba su annabta eh ko dan Allah ya ba su shugabanci to bai kamata ba dan Allah ya ba ka shugabanci ka tara jama'a ka ce su zama bayinka bai kamata ba dan ya ba ka annabta ka ce jama'a su zama bayinka bai kamata ba dan ya baka ilimi ka ce mutane su zama bayinka sai dai ka ce musu su zama bayin wa bayin Allah walakin kunu rabbaniyina ku zama bayin ar-rabb shine ubangiji to to shi yanzu wannan ya zo ya ce ma wato shi ubangijin ne ma bawan barhama tunda ya sa shi aiki kan kuma har ana bawan barhama akwai ubangijin bai daidai ba ai kaga yanzu ubangijin ya zama bawan ma a zama bawan barhama to wannan shine abin da nake ƙara gaya muku cewa waɗannan ayoyin ma ƙara bayani suke yi akan abin da ya shafi wato mugayen malamai waɗanda suke ɗaura mabiyansu akan abubuwa na anna waɗanda ƙarshe abin da za su yi shine ba ma su zamo bayinsu na aiki ba su zamo bayinsu a wurin bauta tunda yin ubangiji ya zama shi ma doka ake bashi to kai kan bawan ubangiji ai magana ya ƙare kai karshe dole kai ma ka koma kana bauta ma wannan wanda ya ba mu ubangijin aikin kula da duniya saboda haka malamai suka ce anan ma kana ne bashar to wannan jumla ta ma kana wato tana zuwa ne dan ta gwada rashin yiwuwan abu ɗayan guda biyu ba zai yiwu ba a shari'a ko ba zai yiwu ba a duniyance inda ka gama kana kawai to ko dai tana magana a shar'ance ne ko tana magana a duniyance duk abin da ya zama mumtani abin da ba zai yiwu ba to zaka ga akwai ma kana suna na rututu a cikin alqur'ani waɗanda in ma suna gwada abin a shar'ance bai yiwu ba ko kuma suna gwada a duniyance bai yiwu ba yanzu kaga wannan ma na nan tana gwada a shar'ance ne ba zai yiwu ba Allah a shari'a ya ce ma wani mutum dan ya bashi kawai littafi ko ya bashi annabta ko ya bashi shugabanci kuma Allah ya ce mutumin ya ce ma jama'a su zama bayin sa kasu zama bayin Allah wannan shari'a ai ba zai taɓa yi ba kaga wannan shar'an ke to hakan nan a wani wuri a shari'ance Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta kafirun kaga wannan a shar'ance haka ba zai yi ba wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fi a shar'ance ba zai yi ba Allah ya turo da azaba wanda zai halakar da mutane gabaki dai alhalin manzon Allah yana cikin su ba zai yi ba wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ba zai yi ba Allah ya musu azaba matukar suna istighfari in sun yi laifi suna koma wajen Allah su yi gafara to tunda Allah yake su nemi gafara kuma suna neman gafara kaga a shar'ance Allah ba zai zo musu azaba bayan suna neman gafara to hakan nan a wani wuri da Allah madaukakin sarki yace wa ma natanazzalu illa bi amri wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya kaga anan wa ma kana rabbuka nasiya kaga ma kana ta wannan kuma ana nufin a duniyance wato a kaddarance ba zai taba yiwa a ce ubangiji mai mantuwa ya manta wani abu ba zai yi ba wannan ba shari'a bane amma tsarin yadda Allah ya halicci duniya yake kula da ita ba zai taba yiwa ba a ce Allah ya manta wani abu domin idan Allah zai mantuwa to mutane da yawa za su shiga saboda haka sai Allah ya manta baka karya ba ai a zo har yanzu dare har gobe safe har rama ba karya ba kuma Allah ya manta kaga ai ka samu matsala to saboda haka ma kana rabbuka nasiya saboda haka a kaunance ma ba zai taba yiwa ubangiji ya yi mantuwa ba to haka kamar yadda yake a shar'ance saboda haka duk inda ka ga ma kana wato a cikin alkur'ani to ɗayan biyu ne ko dai tana magana cewa abun ba zai yiwu ba a shari'a ko abun ba zai yiwu ba a al'adance a gane ko a al'adance ba zai yiwu ba a ce Allah yana mantuwa akwai makana suna nan da yawa waɗanda suke ba sai an karanto su ba amma duk in ka bi su a hankali za ka je ka ga abin da suke nufi kenan wa ma kana lil mu'min an yaqtula illa mu'min wa ma lillahi an yattakhidha min waladin ma yakunu lana an natakallama bi duk waɗannan ma kana da ma in ka bi su zaka ga suna cewa abun ba zai yi ba a shar'ance ko ba zai yi ba a al'adance shine ana aka ce ma kana li basharin ba zai yi ba a ma wani mutum an yu'tiyahu idan Allah ya bashi littafi walhukuma ko ya bashi hukunci wannan buwata ko ya bashi annabta summa ya lin nasu, kunu ibadan li min a ce a shari'a aka sa ya ce ma mutane su zama bayin sa ba bayin Allah ba wannan shari'a ba za ta taba umurni da mu saboda haka duk wanda ya zo da ilimi na hakika ya ce wai to ai a ilimi ne na hakika mu ce ba ruwan mu da hakika mu ilimin shari'a muke tafiya kai saboda yanzu a ce ba zai yi ba Allah ya ce maka kai abu kaza to mu kuma ai abin da aka dora mu akai ilimi ne na me na shari'a ba ruwanmu da wani ilimin hakika domin shi ilimin hakika so ake yi a ce wani ilimi ne wanda da ka tara sani da Allah mu abinda muke kiran ilimin hakika shine ilimin tauhidi shine ilimin hakika ilimin tauhidi sanin gaibi ba wanda ya san shi saiwa sai Allah mu kuma kan shari'a ka daura mu ranar na bada misali ba zai yi ba mutum ya zo ya mayar da mu kan wato tauhidi alhalin muna tafiya akan shari'a shi tauhidi an ce mu yarda ne kawai amin a cikin zuciyarmu amma ya zo ce a zahirance zai mana amfani da shi ba zai yiwu ba bai wa wani ya zo ya same kawai wance ka da mali. sai ka rike shi me yasa ka mare min me na maka zai ce Allah ne ya kaddara kaga yanzu wannan yana so mai da mu wancan ilimin haƙi to yaya kai kasan Allah ya kaddara da ka mare ne Allah ma wahayi ne kun yi magana da Allah ne da ka mare ne Sai na ka sani to kaga yanzu wannan su ake yi a tara mutum ya zama yana da ilimin da Allah yake da shi shi ma yana da shi wannan shine ilimin hakikan da suke faɗa saboda haka yanzu tunda Allah ne ya kaddara da kamare ne ni to eh mun yadda amma waye sanar da kai Allah ya kaddara da kamare ne kaga mu kuma ilimin shari'a aka ɗora mu tunda kamare ne ni to a shari'a ni ne mu kawai shi kenan magana ba ruwan mu da damu kuma cewa Allah ne ya kaddara mu yanzu shari'a muke magana kai kaddarawa abu ne da Allah shi ya sani saboda haka tunda ya sani ya kaddara kamare ne to shi kenan shi ma ya sani sai a kama ka nima he irama haka ya kaddara ta kamare da irama a shike ne mu tafi haka saboda haka mutane an dora su ne akan shari'a sai na aliyu yace nahnu na'malu bizawahir wallahu yatawalla as mu muna aiki ne da zahiri Allah ne ya san baɗi idan mutum yanzu ya zo masallaci ya yi sallah a zahirance a wurin mushi musulmi in ya ɓoye kafirci wa ya sani Allah ne shi kenan kawai sai mu zo mu ce to mun gano da ilimin haƙiƙa kai ka ɓoye ka kafirci hukuncin ka ci ha yanzu da a yadda da wannan mutum ba ya zo ya yi sallah ana yin sallah da shi kuma ba abin da ya bayyana game da shi in aka bar mutane da wannan ai adin da za su yi Allah kaɗai ya san iyakansa da ya samu wani kawai raɗe shi kashe shi a ce mai ce ya yi ridda a ce yaushe ya ce a ai a hakika ne muka gano a ga wannan ba ya yadda da wannan wannan hauka ne saboda haka abin da yake na baɗini wannan yana wurin ubangiji Allah ne ya sani saboda haka zai hukunci ma mutane kwarkwadan abin da suke kunshe da shi a cikin zukatansu amma mu kuma za mu rinka mu'amalantar mutane game da abin da ya bayyana mana su a zahiranci abin da suke aikata Shina Allah ya ce walakin kunu rabbaniyin abin da ya kamata ku gaya musu ku ce su zama rabbaniyin an ce rabbaniyin wato muka ce daga arrabu ba na nufin ku zamo bayi na Allah subhanahu wa ta'ala bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun wato saboda abinda kuka samu na koyon littafi idan an ɗauki ma'ana a dunkule shine walakin kunu sadatan ulama hukama fukaha wato ku zama ku jagorori ne ta fuskan ilimi da hukunci murabbinan na. ku rinka tarbiyyantar da mutane kuna mayar da su su zamo na Allah bi kuma alkitab wa ta'limihi lin-nas sai da ku koyi littafin kuma ku koyar da ainihin wato mutane saboda haka idan an ce ad-dirasa abinda ake nufi da shi asali shine muzakaratul ilm wal fiqh wato mutum ya rika maimaita karatu saboda kalmar ad-daras asalin abinda take nufi markada wato markada abu don an ce ɗewa to duk mutumin da zai maimaita ilimi ya maimaita karatu ya yi muzakara ya muzakara ai kamar na ƙara tusa shi ne ai yana markaɗa shi yana marka ta yadda zai yi laushi idan ya laushi ana nufin ya zauna duk lokacin da yake so ya kai to abin zai zo masa akan akan lokaci na kawai ma kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusu saboda abin da kuke yi wato na koyon littafin da kuma abin da kuke yi wato na karantar da mutane na ganin lokaci yayi za mu tsaya na abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa abin da muka yi sun kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tare da su